Aha Edutainment. Aha Edutainment. Aha Edutainment. gabatar muku da. Da ya kamata farjin mace ya zama. Rahmanu Rahim. kira da amincin Allah tabbata ga kayan halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ahalin gidansa da sabbansa da masu bin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka, yau wannan canal zai yi bayani ne game da Yanda ya kamata a ce gaban mace ya zama ma'ana yadda zai kasance yadda zai gamsar da mai gida Yanda da ya kamata ya zama shine na farko ya zama wadataccen ruwa ma'ana mai wadataccen ruwa sannan kuma ya zama mai zurfi na uku ya zama mai ɗumi na hudu ya zama a matsa na biyar ya zama mai tudu na shida ya zama mai kamshi na bakwai ya zama mai danshi To ke ‘yar uwa ki sani, idan har kika kiyaye waɗannan abubuwa za ki ɗauki hankalin mijinki daga gurin kowace mace. Ana za ki ɗauki hankalinsa ga barin kallon kowace mace. Wataƙila ma ya ce miki ba zai ƙara aure ba, saboda tsabar ruɗewa da yake yi a lokacin da yake jima'i da ke. Za ki ga mace tana da kyan fuska tana da his ma'ana mazaunai sannan kuma mamanta a tsaitsaye ke ga kuma iya tafiya mai ɗaukar hankali amma waɗannan abubuwa dai su ne suke ɗaukar hankali ga mai gida ga matarsa har ma ya yi sha'awarta amma ki sani ko da a ce kin jawo hankalin mai gidanki da waɗannan abubuwa